gaskiya wato alayyar biyu ka kawo shawara amma ka na nasu ai kamar ɗana ne ciki haka kuma ita amina ai kamar kai ne ka haife ta kamar yadda ta ciki duk abin da ka yanke a kansu an yi wani ciki sai fata ni kuma ubangiji Allah sa wannan karfafa zumunci da yake tsakanin mu da su da kuma sauran iyalai gaba ki da da amin amin wannan ba kuma fannin yara eh ina farka wani abu kuma matsalar ko su ba matsala a ah, wannan wannan ba ko kuma Allah ya da su da mutu addu'a ku Allah ya shige da gaba

so na soyayya ko kuma wani abu ya burge ki so ko na hakika kuma so da kauna na kiyasa amina hayyacin kike kuwa a ne ai ba a jikin shi alai rubu ai kin san ko ni lalace mai na ai ta fi shi shanu nawa kudin kaza da ke ballanta na kudin kwanta yi wallahi tallahi kan wannan kudin sai na ai wallahi su da kira ba kan ni na riga na san dukkan da ke mutu kan raƙumin yara fada kamsa kamsa kamsa mana sai mana sayarwa samira na ki awarwaraye awarwaraye wannan ai ni sana'a kula ta sana'a ka san me yake son baka sautu to ni dai kwalla ta sa ta ce sana'a ta kuma ko ina da haka aka sani to sai a gwada a gani dake na hanya ta ce wannan suna kawo sai an famu ko to wani yake zo wani azufa akwai na gl akwai na gwal gl to kin san sunan su na zo na zan sallama ko? Tau shi ke. Yana dawo kare. Balla zai kwalara sa samu shi a dan kawo shi babbar karamar shafa kawunta lokacin da bara nan dai na zuwa makaranta ko Kau in zuwa in an ce ba zuwa makaranta Kusan karatu na da amfani zai maka amfani a nan duniya da kuma lahira ko so idan mutum bai yi karatu ba shine zai zama ɗan iska ya zo yana yawa a titi suna zama yan daba da yan fashi amma idan kai amfani kai karatu zai amfani ka zai amfani na kusa da kuma zai amfani kasa ka zai amfani jihar ka kuma zai amfani addinin ka wanda kai abin da zai maka amfani tun daga tun kana yaran ka ba sai kawo kasu ka kana cizon yatsa saboda rashin karatu dole ne karatu ba zama dan iska ba zama matsayaci kuna ji ko rage da karatu ka ji ko ma? Auwalu zo ka ɗebo ruwa. Tijjani. Uban yaran nan tun da ta rasu ba ka cikin na zuwa. Hmm? Duk da ne ai mamaci ne. Kan na ka wuce haka ba. Ka dinga haƙuri. Ina lura da kai duk sanda ka sa 'ya'yan nan a gaba ka tashi yake. Tsakaninka da ita sai addu'a. ni abin da nake gani tunda har iyayenta sun ga yadda ka rike yarinyar nan sun ji daɗi suka ce ga ƙaunarta kulwa Kar ki kamar da hankali in ka mai da hankali aka je aka aure ta ai sai ta rike 'ya'yan nan za ma 'ya'yanta ne su ɗaya uwar su ɗaya hmm? ka rika kwantar da hankalinka yarinya ce mai ladabi mai biyayya mai sanin darajar mutane ga ta kyakkyawar yarinya ni kai na din nan yanzu yanzu ne ka san abin da Allah zai yi ba gara kai auren ni da ubu sun kafin fara wani aure sai na da bangaren nan tukuna don na gudanar na na yi ne shi ban da abinka tun da duk ga kayan aikin ga abin duka ka duka a tare hmm? a yi hankalin hankalinka zai fi kwanciya ma ka yi aikin ta shiga cikin ɗakin marigayya amma idan daga su ne suka ɗaga abin ya kai wani lokaci to kan ayi sai kai aikin Allah ya zaɓa maka abin da ya fi alheri ni dai na fi son a jiya tijjani na fi son ayi hankali na zai kwanta na kama zai kwanta wannan ruwan katangarin amma tana ina ita alfari tana ciki ayi. amina amina 这样，很确定。Ой. Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? To, Amina abin da sa na kira wani. In za ki iya tunawa kin san na taɓa faɗa miki da kawarin da muka yi da a biyu abokina baban na sun kafa. akan magana cewa zan hada ki aure da shi ta sulko haka ne haka ne yawwa yawwa to nasiru watan ku ba zai dawo saboda haka ni ina ganin ya kamata yanzu in ci da baki shirye-shiryen da duk ya kamata a yi in ji meye abin da kike so na sani cewa magana ku shi ta mata amma ya kamata ke yanzu da bakin ki gaya min cewa ga abin da ke bukata wanda za saya miki yawwa wani sai nan kenan abu ya zo mana cikin sauki sai mu ce ubangiji Allah nuna mana ta amin ma aure ya ka iya ka abin ku kai wannan sana'a a ina haja ai ni da ke gani nan kwalla ta sa ita kadai sani in ban da ba sa sana'a ba sai ko noma wanda sana'a ko mutumin kauye ce kai ko na gama kai kawa da mutumin kauye ba Allah kira ai da ke ganin nan ka ka riga kan ji mutanen kauye ne Eh, ai asiri na can yake kawai ajiya to za ka da dawa jibi saboda wata kawai tana son za ka siya ita ba ka so to ni dai da ke ganin na ja na iya zuwa gobe na iya zuwa jibi na iya zuwa gata ita dai kasuwa take ne yawa wani na kasuwa hajiya zai zan zan zaga kara tana biyan mata fara yi to ina za bari in shiga cikin nan to hajiya na gode eh. na gode na gode Allah ya rika magabata Allah ya tsare Allah ya kare na zaki kuma kawai na ita na ɗan kwallon ta Allah na ci ba kun yi nan ya kalla ƙwarin ido ba ya kalla takuna ya san cewa ma ba a kwallo ba wannan tana ita shi na gani ban da wani yarinya kamar wanda aka mata asiri ila ba ki iyaye ne yake binta zai iya yiwuwa haba dan Allah da annabi ku dinga tara mana kuna duban bakin gasar kaza ta zauna dan tsako ba zai kasa ne ta ba tun da je ta furta ta ce tana son sa sun san tana da hujja dan ku dinga mata addu'a wallahi ki burge mun da kike yi a nan mota za ki samu ki shiga ciki ki shiga gari da speaker ki tara mata ki musu amma kin san ban fi a kin kuma ɗaya ki kike zuga ta shi na da ta kawo ku dan Allah ku yi hakuri kun gama da ba mm, ina kawo ziyara oh mu je so na gode kuma a canja hali a canja hali ne na gode sai an jima ni ba su ya ce ba zan iya kai. kawai akwai wasu mahimman abubuwa da nake son in kafin in amina kenan wato yadda ki ni ya a farko nema a tare da kin gano daga nan zuwa shekara ashirin zan iya jiran ki gama da abin da ke ni buri na kawai ki zama mallaki na matsayin matata to ka ga fa kar ka bata lokaci domin motar da ɗaya in har an biyo ta guri za ta samu ta ba ba ka bata lokacin ka je ka yi mata thank you 你那个弄弄了。 ko da sunan Allah da alƙira gudun jalla ayyukan ka ba su da illa kan ba su da illa da da ke ka ko in ba ki da sharuwa ka, sharuwa.

ka miki duniya cikin sawo amma amina ko sai da hankali ki ji da ranki mana dan mamarin je can don zumunta ta da kai tsakanin mu saboda lokaci ai ko ba na yi ai kai ne iya daura wa ta ta aure kuma da duk wanda su ina a kai? to amma wani hanzari ba wani ba eh, wato akwai aljira biyu magari magari eh wato tun amin amin tun da jima'a muka zauna muka tattauna shi ne ya masa alkawarin za a yi ta wanda ya rinda da ɗansa na su aure ikon Allah eh, to ai na zuwa ɗana ne haka ni ma ne wasu ni ma ne wasu aure ne wanda gaskiya ne saboda haka ai ana ba da magana alhamdulillah sai dai abin da mai fata eh, Allah ya sa mu kawai. a amin amma Allah ya yi da ɗan magana ai yayi eh, gaskiya tun da ya yi ɗan magana da kafa Allah sarki

yare lafiya na gida ta faɗa sallama masu gidan nan nake nuna ban kani masu gidan nan take nuna ai nace masu gidan a'a a'a akwai wata yarinya tana nan ita ma ɗan fara kamar ki wata yadda madama ita nake nema amina su amina kenan yawa me ya gamin ka da ita nan suka bani sako ita da wata wata yarinya ɗan baka baka nan suka ce zuwa yi musu aure waraye ga su ne na zo da shi ba su ba babban sakon zan kai musu nisi mahaifiyarsa. A ah. hajji inda aka hauta na ake sauka. Kai, maza kafin in shiga ciki in fito ka ɓace min daga nan. Kada mu ƙara ganin ka daga nan. Mu To a ina zuwa. ma za mu ci gaba roƙon Allah Allah zai taimake mu insha Allah

na je da yanki ko na tsara da yanki ya yi shi na amina ta in kare ba ki da ba na lafiya ne ko ai lafiya ce masu kawo na zo ne na ba da danya ta ruwa saboda samun amfani na yau ma'ana dakatawa da ka ce karkata kunnen ka kake babu komai a cikin kanka ban da tilar hayaniya na yi kokarin nuna maka inda kundin yake. kana nan hannunka gidan kuɗi kwai da dutse mahallin su daban kafa ta kawo ka ka nemi namuna ta mai da kai ra'ayinka ne wallahi ba ne kai bakinka ba muhallin kiran suna don ba kai karɗa mishi zuciya ce kuma kai kake ƙoƙarin kuma shi kuma gidan nan ka sake zuwa don ba da kai aka gina shi

a zuciyarta to ta rasa yadda za ta tafi ta gaya maka kawai lokaci ne bai yi ba na a bakinta na ci mata albansa kuma tare da kunya a addinin musulunci bari zan ɗan a kyau da da hausa da yau ki tsaye ko ba ka bane a gaskiya idan na ce na amince na yanzu ganci saboda kuma gani dai ni mutumin kauye ne ba ni da komai kuma a hidimar ma da suke kana sun mani ba saboda haka ce na amince gaskiya ban kyauta haka yana abin da nake so da kai ai soyayya ba da gaban take ba yau idan ka ga abin da kake so ko yaya kake ko ya wannan abin so yake dole ka so shi idan kuma abin da ke son ka ya ganga ko ya kake dole ce na son ka saboda ka ita ta san halin da kake ciki kuma ta san ko kai waye ta ga kawai duk duniya kai kama ta ka ba da haɗin kai ke jikin ka ba komai zan duba an gani ni yanzu ba yin wanke da yana sai an ta ka lafiya shi ka lafiya kaga akwai wani kai talaka ne batun wani kai ne duk ba a abin ka ayi na gani na ce in kuma ni na gan ka na ce in hakan kuma cikin talaucin na kanka ina son ka don haka ne koma ne da kake tunani na aure na wani abu zan yi abin da ya shafi sadaki wani abu tsakanin na da kai wannan azabance wallahi zan yi don kaunar da nake Allah zai sa mu dace kuma Allah ya taimake mu

yanzu abin da zai iya gaya mu kenan a nan kawai ki sa roƙon Allah a zuciya Allah ya sa ka shi ne mafi ne ki ga yaro ba ta iya ba ke da ya ta ɗan mutum wannan ɗan kwallon ta sa to ki da kai mu jirgi Allah ya rufa asiri yaushe ne ka dawo ce ne ko shi kan jiya a jiya da dawo jiya ka dawo a yanke wallahi to san da zuwa san da zuwa ina sai ga alheri in ka sai ka ga mutanen gida kai ka ce ina da su da kyau duk sai ya ci Allah sai ba komai ɗan ba komai ba ne sai za ta hayan da za su ne ba zai tsaye ta zan iya auren shi ba Amina, zana na je na samu wani malami na ya mun yi sahara ya ce inda aure zai yi tsakanin ke da to gaskiya sai dai kin fara auren wannan yaran da ake son haɗa da shi saboda ka hanya mafi alheri shi ne ki fara auren sa in aka auren ne kuma na sa da mutum ka ba alƙawari za ka aure bayan na Amina, ke shi ki sani ba. Shagin ne ni da ke gani na nan. In na fara ban san barba. In na shi zan yi abu. wallahi wallahi duk da wuri nan bayan da bisa yana ana jin bari na aika ne a jiki ba ce ki saki jikin ki wa haba to ai ba za ta yi magana ba ne don sun biya nawa ne kuɗin to nawa ne hmm. dubu goma ne ka dubu goma ya yi ka abin na faɗa ne ko a fanna ne a masu ka auni kun ga kun ishe mu da ina ku na kuta na sai kina yin faɗa hawa ne fa ok na kuran gara zamani bacci kuke son ku yi ne a kawo muku filin sai ku kwana ne. me ne na faɗa maka mm. wai mu zo mu za a abin nan ko ai sai ku tashi mu tafi tunda tunda abin ya zama ya zo amma ba ki da sanin cewa abu ka mutar kawaga idan na ya faɗa abin da gani ne idan ya muku zafi wannan igiyar aure ku ɗaura a barci ku. Zafi haka. Zaki ne na ne. bayar kwana nawa ne za a yi na sauraron ki. Ba a ruwa san kawai eh, rashin sabo ne ai a hankali an riga an riga kun saba ina ganin Allah ya da komai Allah haka da su gaya mana rancen ya je ne masu wanda suke so ka sha Allah ya da matsala zan da ya yi hana ya yi hana samu na ido ne ya kamar Yau ku kwanan ɗaya na son aure da shi a cikin ɗan Allah, me zan gani haka? Auren da zai biyu a kan shi bai kota ɗaya ba, amma sun fara yawo a gari. Ai ne ki kula ki ma kanki faɗa ki ma kanki Wannan faɗa ne ke wallahi a fitarce ne a fitarce ne kuma yanzu na da ba an kwanza kidan nan da ake fitar da ake ciki zama gidan nan ne ya na gidan yaron wani ba ranar za ki dinga nuna wannan mutum shi yanzu kina da ita fito za ki dawo kuma yanzu wanda kike hayaga da akan yanzu ta yi ya can suna soyayya to iyayen mata ai da aure ce aure na shi ba wanda kuka samu akan wai ke me da din sa kiki a wannan mai gori da ke bai gure sa wannan abu gure ki ce haka gure ki ce haka haka dai za ki ƙare ku da ku kuma ku ta Allah lokacin ta ne fa ba za ku takura masa ne kan a'a ba dai yi ba ki biya musu har ki ina da yayin kun gama ko ba mu da kuma ko da za a yi Ita mai biyo wa ake jago masu yau. Masu yau ya tafi. Haka ne kika zo ba da izini ba ya yanzu da ke banki ba gadi a kawo ne a gidan haka ba. abin da ya dame ka rashin ma za a da ta fito da izini ba kin san domin zama ba yawwa aka makalla na iya wannan ka sake biya min shi 东西。 ya gane kin cimin mutunci ba da ni aka gina gidan ku ga mu a jejin Allah da ke aka gina jejin nan saboda ta yanzu ga wanda zai cire ki bar ganin kina da aure sai na ya gane ki riga mutunci

shigowa a cikin gida? ba shigo ba, ba shigo. Ni na gida in wa mutuwa, kausan da ka ya ba mu kan tabbata. Me ya kamina ba kan kai da kewa, ke da kai ta shi da bandila, ya mutu ko ya huta. ne mu sha in je ka tafi ko? ka haka na waje wani mashin maka hau shi ne maka a'a ai dan haka na faɗa maka idan za ka hawa babbar kare na hawa yan halitta ka gani yanzu da biya maka burka ka dai dameji kuma sai ka shigo gida ka tafi asibiti mana a dama yanzu to ai sai ka tafi san ɗaurin ki na uwana ne idan da wasu ba irin waɗannan ba da kawo su ka zauna har yaran nan ka babu wani abu kaji na guda na yau ma ku komai an gudu an gudu ne ka shi ke ka a ba bisa bai akwai ta الجوار المعلمة ni san yadda ba idan ko kina so na in hakura wallahi sai mun je gaban manya kin da bayani dan zan dan Allah ka ma a asiri ba sai na tafi gida ba ni tafi gida a asiri na zai tono dan Allah da ran yau ka ya yaya me ba kwata da hankali dukkanin wannan abin da yake faruwa a cikin gidanka ni na san da shi ni ne na shirya dukkanin abin da ya faru a can gidan amma ina abin da wasa suke cewa gaisuwa turkuni wato ni ba na zuwa kuma ni Amém.